Assalamu alaikum. Juma'at Mubarak. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyar ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta, shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin cewa Amurka za ta yi matukar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. gwamnatin sojin kasar myanmar ta katse kafar sada zumunta ta facebook jiya alhamis a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓarar da gwamnatin farar kula da aka yi a ƙasar a wannan satin sannan amurka ta gabatar da bukata ta kama wani man iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata kungiyar ta'addanci Madalla kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin mutanen Arewa dai ta kira wani taro don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro musamman abin da ke faruwa a kudancin kasar amma taron bai yi ba. Kasancewar taro ga aka kwanakin baya mun shirya taro aka turo inda ba kawo mana hari sai muka ce to wannan kadan bari mu kai taron inda za a samu tsaro. Har yanzu a Najeriya za kuma ku ji cewa hukumar NITDA da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta kaddamar da aikin gina cibiyar ƙere ƙeren fasahohin zamani da kasuwanci sannan kuma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke a bauta da muryar amurka ke kawo mana sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama dan shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alkawarin cewa Amurka za ta yi matukar dada taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. Yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru hudu na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ka'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. Amurka ta dawo shelar da Biden ya kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje. a matsayinsa na shugaban ƙasa. Amurka ba za ta iya janye kanta daga al'amarin duniya ba, manufofin harkokin wajenmu sun ginu ne kan diplomasiya. Ya ce, ƙawanceceniyar da Amurka ke yi ne babban jarinmu, a yayin da yake kuma gargaɗi ga Rasha da China kan ƙudurin Amurka. Trump, wanda ya amfani da taken da farko Amurka, ya sha yin baran-baran da daɗaɗɗun ƙawayen Amurka. Biden ya ce ya gaya wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a makon jiya cewa lokacin da Amurka ke mirgina gaban Rasha ya wuce. Game da China kuma, Biden ya ce za mu yi aiki da China a duk lokacin da ya kasance da amfani gare mu. gwamnatin sojin kasar myanmar ta katse kafar sada zumunta ta facebook jiya alhamis a daidai lokacin da ake kara samun turjiya kan hamɓar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta ƙasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar lahadi saboda a kare ƙasar daga tashin hankali Teleno Myanmar wanda shine babban kamfanin tafi da harkokin sadarwar kasar ya tabbatar cewa an umarce shi da ya rufe kafar ta Facebook to amma bai ganin wannan bukatar ta yi daidai da abin da ke kasa da kuma abin da ya taso musamman bisa ga dokar kasa da kasa ta 'yancin dan adam. Amurka ta gabatar da wata bukata ta kama wani man Iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata kungiyar ta'addanci. yayin da jirgin da ke dauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan amurka bukatar wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar colombia ranar talata ta yi korafin cewa iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa kafin aka juye man a wani jirgin da komai mai dauke da tutar kasar liberia mai suna achilles wanda tun asali kasar china ya nufa bisa ga wani bayani na ma'aikatar shari'ar amurka na ranar laraba jami'an amurka sun ce wannan wayon na juye sau da yawa wasu hukumomi da kamfanoni masu alaka da dogarawan tsaron juyin juye halin iran dinnan mai matukar tasiri da kuma dakarun kut sun taka rawa ciki amurka ta ayyana duka kungiyoyin biyu a matsayin na 'yan ta'adda. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya ga mayar ƙungiyoyin mutanen Arewa dai ta kira wani taro ne don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro musamman abin da ke faruwa a kudancin kasar amma taron bai yi ba saboda turo jami'an tsaro da aka yi a wurin taron in ji daraktan gudanarwa na gamayyar Comrade Aminu Adam. Daga Kaduna ga karin bayani da wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Gamayyar kungiyoyin mutanen arewacin Nigeria CNG dai ta kira taro ne don bayyana matsayinta game da maganar matsalar tsaro a faɗin wannan ƙasa. Musamman ma dai abin da ke faruwa a kudancin Nigeria na koro wasu Fulani da aka ce ana barazana. Amma sai a ƙarshe bayan an taru a gurin da aka shirya za a yi taron kuma taron ya watse ba ta da yayo ba. in ji daraktan gudanarwa na ga mayar kungiyar Comrade Aminu Adam. Mun kira taro na manema labarai wanda za mu bayyana halin da ƙasa take ciki da dangane da abubuwan da ake yi wa mutanen ayo da ke kudancin Najeriya da kanta ita arewacin Najeriya halin da take ciki batun maganar tsaro. Kasancewar taro ka aka kwanakin baya mun shirya taro aka turo inda ba suka kawo mana hari sai muka ce to wannan karan bari mu kai taron inda za a samu tsaro. Sai muka kai taro na club to muna nan sai ga su ma'aikatan na club sun kira waya suke gaya mini cewa an kira su daga sama an ce kar su bar mu yi wannan taro to su su na tura sun fito motoci da wata 406 da hilux ta sha gaban su su wannan hilux suka sa a gaba wanda suke bin su suka ce an yi shatale-tale an yi wuraren gidan gwamna aka fito aka dawo kuma aka kama hanya to sun yi kama hanya abuja ah, mutum nawa aka kama cikin ku mutum biyu ne da shi na tura da kuma kwamanar balarabar fa'i wanda shi ne na national coordinator na ita wannan gamayya suna ina yanzu yanzu ba san halin da suke ciki ba wayoyinsu a kashe muna ta nima mun bi bincika babu su anan tuni dai maganar matsalar tsaro da kuma barazanar koro fulani daga kudancin Najeriya ta sa gwamna Malam Nasir Ahmed Rufayin jihar Kaduna ya jawo hankali kiran da muke ma al'umma mu shine mu muna da addini da al'ada na zaman lafiya mu bar jami'an tsaro su yi aikin su kuma yawancin video clips nan da ake aika wasu ma baka tabbatar gaskiya bane abin da muke kira ga duk shugabanni gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a najeriya shine su ma su fito su kare hakkin duk wanda yake zaune a ƙasarsu kowane ɗan najeriya yana da dama ya zauna ya yi aiki duk inda ya ga dama in ya karya doka a hukunta shi amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk 'yan kabilan in aka gansu a kashe su a tarihin najeriya akwai lokacin da duk inda ka ji an fashi da makamai wata kabila ce ba a taba cewa kabila mai fashi da kamai ba duk inda mutum ya yi laifi ko me addininsa ko me kabilan shi a hukunta shi amma ba a ɗauki kabila gaba ɗaya ko addini ɗaya a ce ga yadda suke ba ba daidai ba ne dama dai gamayyar kungiyoyin mutanen arewacin najeriya ta taɓa barazanar kore 'yan kudin da ke zama a arewacin najeriya saboda yadda 'yan kudancin Najeriya suka ba da wa'adi na koro 'yan arewacin Najeriya da ke zama a can. Abin da ya sa a wancan lokaci gwamnatin jihar Kaduna ta saka kafa wando guda da ita wannan gamayya akan cewa ba za ta lamunci irin wannan ba da wa'adi ba. Wannan kuma na cikin dalilan da ya sa daraktan gudanarwa na gamayyar kungiyar ce yana ganin gwamnati na da hannu a wajen watsa wannan taro. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. madalla an gaishe ka isa lawal ikara har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karashin labaran duniya Tobinta 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun buƙaci tsohon shugaba Donald Trump da ya gabatar da ba'asi bisa rantsuwa a shari'a tsige shi da za a yi a Majalisar Dattawan Amurka. wani hadimin trump dai ya ce tsohon shugaban ya yi watsi da bukatar jagoran tawagar neman tsige trump Jami raskin ya buƙaci hakan a wata wasiƙar da ya tura ta imel ji alhamis cewa trump ya bayar da ba'asin au gabanin shari'ar au a lokacin shari'ar wadda za a fara gadangadan ranar tara ga watan fabrairu idan ka yi watsi da wannan gayyatar muna iya amfani da wani hurumi ko ma duka hurumominmu ciki har da na kafa hujja a wurin shari'ar cewa kin bayar da ba'asi da ka yi ya yi matukar tabbatar da zargin cewa kana da hannu dumu-dumu ta wajen aikata wani abu ko rashin aikata wani abu wanda hakan ya yi tasiri a al'amarin nan na ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a cewar raskin. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin 'yan jiya Alhamis na ɗaukar matakin ladabtarwa kan wata 'yar jam'iyyar Republican wadda aka zarga da goyon bayan ɗaukar mataki mai illa ga takwarorin aikinta na Democrat. 'yan jam'iyyar republican guda bakwai sun haɗa kai da 'yan Democrat wajen ɗaukar mataki da ya kai ga kaɗa ƙuri'u 230 akasin 199 na buƙatar ladabtar da 'yar majalisar wakilai majori taylor green bayan da shugaban marasa rinjaye a majalisar kevin mccarthy yake ɗaukar mataki a kan ta ranar laraba amincewa da kudirin ya baiwa 'yan majalisar wakilan ikon cire 'yar majalisar wadda wannan ne karanta na farko a majalisar wadda ta fito daga jihar jojiyo da ke kudu maso gabashin amurka daga kwamitoci biyu muhimmai A ƙarshe wani babban jami'in gwamnatin Sudan ta kudu ya ta zargin cewa gwamnatin ƙasar na leƙen asirin 'yan ƙasar yana mai yin watsi da wani rahoton ƙungiyar Amnesty International mai jaddada akasin hakan. Rahoton mai taken These Walls Have Ears wato waɗannan katangu suna da kunnuwa na zargin gwamnatin Sudan ta kudu da amfani da na'urorin lataroni. wajen jiyo irin tattaunawar da 'yan jarida da kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam ke yi wannan shine rahoto na farko kan leƙen asiri ta amfani da na'urorin lataroni a yankin gabashin afirka sarah jackson daraktar amnesty a gabashin afirka ta ce sakamakon binciken nasu ya bankaɗo abubuwa da dama an gaishe ka ibrahim Be away. Najeriya hukumar NITDA da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta kaddamar da aikin gina cibiyar ƙere keren fasahohin zamani da kasuwanci. Ana sa ran kammalawa nan da watanni goma sha takwas domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar samarwa matasa sana'ar hannu don dogara da kai. Wakiliyar murya Amurka daga Abuja Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya amince da batun gina wannan cibiyar ne a watan Nuwamban shekarar 2020 bayan amincewar majalisun kasar da samun karbuwa a taron majalisar zattaswa ta tarayya domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samawa matasa guraben aikin yi. Jagorar kaddamar da aikin gina cibiyar kuma ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya yi bayani akan samawa matasa guraben aikin yi ta wannan kafa. Kasa da ke kula da ƙirƙire-ƙirƙire na kokarin samarwa matasa da wuraren da za su koyi sana'o'i su rika aikata kulawa hakika wannan manufa ce ta shugaban kasa bisa ga amanar da ya bamu na mu kula da wannan bangare din aka kirkiro wani policy mai suna national digital economy policy ko a digital nigeria wanda manufar mu muna so a kammala sabbaka shi a cikin shekaru kayyadaddu insha Allah a wannan bangare na wannan shine karkashin sa aka samar da wannan policy ne shi ma national digital economy entrepreneurship policy shi ya samar da center wannan kuma center din fatan mu farawa aka yi ba kammala aka yi ba za a yi wasu to irin wannan wuraren yana sa a samu matasa da ke da ƙwazo da fasaha da suke da wasu manufofi masu kyau da suke da wasu dabarbaru masu kyau a ba su wajen zama sannan a ba su wajen aiki sannan kuma a korar da su a karantar da su. A cikin mahalitta taron babban daraktar kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele ya ce za su shiga a dama da su. Ayyukan kamfanin man fetur dama duk duniya suna dogara ne akan fasaha da kimiyya yanzu ma zamanin da aka zo yanzu komai ya zama ta intanet kuma mu kuma mun doshi wannan hanya mun tabbata yawancin abubuwan da muke mun sa su akan hanyoyi ta intanet saboda haka mun san cewa fada da wannan mu'amala tsakaninmu da su zai taimake mu da mu gyara ayyukanmu mu kuma da yake mu kamfani ta yan kasa dole ne mu goyi bayan su domin su tabbata cewa su masu wata wannan abu abu ne da mun san cewa daga karshe zai wa kasa amfani. Shi ma babban daraktar hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NIT da kashifa Inuwa Abdullahi ya ce. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mai da hankali shine yadda za a karkatar da hanyar samun tattalin arziki daga man fetur zuwa wasu hanyoyi so in kika duba a duniya kuma ita wannan hanyar fasahar zamani ita ce wanda ta fi komai ba da tattalin arziki yanzu a duniya a cikin manyan kamfaninnika na duniya guda ɗari goma na farko dukansu suna harkar wannan fasahar zamani ne so shi yasa muka ga mu ma a najeriya lokaci ya yi na yadda ƙasarmu mu ya kamata ta shiga jerin irin kasashe masu karfin tattalin arziki na fasahar zamani. A nasa bangare shugaban kamfanin da aka bawa aikin gina Umar Abdullahi ya ce. Wannan kamfani kamfani ne na 'yan Najeriya kamar da muka sani a baya yawanci manyan ayyuka irin wannan ana bawa kamfanonuwa na waje to mu Allah ya kama lokacin da mun yi karfi da kuma mun samu ilimi da kwararrun ma'aikatan da za su iya wannan aiki mun buɗe wannan aiki yau daga watan Fabrairu kuma muna sa ran insha Allah nan da wata goma sha takwas za mu kammala wannan aiki. Kamar yadda Malam Kashifu Inuwa ya bayyana gina wannan cibiyar kungiyar zai taimaka a kokarin mayar da tattalin arzikin Najeriya na fasahar zamani tare da rage zaman kashe wando tsakanin matasa kuma su yi dogaro da kai. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrauf da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com da kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na murya Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barka da saduwa da ku a cikin shirin haɗin gwiwan tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdulmugis Idi Kotoko. a cikin shirinmu na yau za mu tattaunawa ne tare da sarkin zango na jihar ashanti sultan umar faruk to jama'a ku biyo mu a sannu don jin yadda tattaunawar mu ta kaya zango ne da aka fara kafawa cikin kumashi shine tsohon ranin kura an yi zango daga zangon tuni an yi zangon madugu amma inda muka tashi muka iske shine zangon na ranin kura yana nan cikin birnin kumashi ba wannan zangon nan kuma na ji a takaice an zama shekaru masu yawa domin na ji iyaye da kakanni da suka shigo nan kasar in ka koma baya ka duba za ka za su samu shekara ɗari biyar yanzu haka kafa ma tubalin bikin wannan an fara ana na ana yi kadan kadan an kanu mu zo gama mu babban bikin baki daya a tarihin ce ka duba hausawa sun jima cikin wannan kasa kwarai-kwarai kuma nan unguwan da ake ce maranin kura lokacin dokan daji ne ba kowa zai iya zama ba don sun zo lokacin shi nuna musu can gaba inda ya zama na ba a yi yawa wurin ba wurin kuma akwai kuraye wurin da waɗansu dabbobi to shi da sun ganin sai su gudu to shi abin da ya sa wurin har ila ya saura ba wani kabila da ke wurin shi ya musulmai ko kuma hausawa ka iya ka nuna shekarun da aka kafa kuma su suka kafa wannan zango eh zango dai wanda kamar kan da na faɗi da farko ne zango dai na ƙasan gane baki ɗaya hausawa suka kafa don ka koma ma ka duba kalma zango ai hausa saboda hausawa su kafa zango a gane baki daya wani kabilu suka fi yawa eh, wanda muke magana kan shi na kamar yalwa da ramin kura hausawa suka fi yawa su ne ke da yawa cikin anguwan kwarai da gaske sarakunan zango ma da aka yi zuwa yau an yi sarakuna ɗaya ɗaya wurin goma sha bakwai kanun an yi sarakuna wurin goma sha shida ni ne na sha bakwai ko martaba zai iya karanto mana sunayensu eh, kwarai kuwa da farko dai ina jin an yi sarkin zango madugu ya yi sarauta alif dari takwas da saba'in shi kuma bayan shi aka yi sarkin zango malam tuni shi ma ya sarauta dubu da dari takwas da tamanin sa'an aka yi sarkin zango mamman mai gida shi ma ya yi sarautar zango alif dari takwas da tisa'in da shida bayan shi ne turawa suka zo za su zo suka zo kuma da sojoji daga Najeriya sojoji da suka zo da shi kuma duka Hausawa ne suka zo suna son su yaƙi a Shanti. kamin su zo sun samu labari akwai Hausawa nan kasar abin da suka nuna Hausawa ke saboda communication tsakanin su yi sauki suka zo suka yi kuma suka dace da suka dace ne lokacin kuma babban birnin kasar Ghana Kekusu suna wurin shi suka zo suka sauke sarkin da ke kai suka zada sabon sarki shine malam gardi an naɗa shi 1900 shekara biyu kawai yayi ba ya mutu kan sarauta ba shi da kanshi ya nema a koma da shi baraksin soja don ya fi jin daɗin wani shi ne limamin soja ya koma wurin aka zo aka naɗa malam mai gida shi ma an naɗa shi alif ɗari tara da uku ya yi shekara biyu kan kujera bayan shi ne aka zo aka naɗa malam usman mai kuma shi. abin da yasa ake cewa mai kumashi don shi ne wanda ya jima kan sarauta ya fi kowa ya yi shekara goma sha hudu ya hau alif dari tara da biyar allah ya kiransa alif dari tara da sha tara a shekara goma sha hudu kenan bayan shi aka zo aka yi malam sallau an naɗa shi alif dari tara da sha tara wani sarauta ya yi ƙarfi sosai ba irin na malam sallau ba ko lokacin ko su 'yan ƙasan ma a da kansu suna karkashin shi domin lokacin turawa sun ba shi tuta an ba shi tuta da akwai tutan gaban fadan munga to da za a gyara titi ne aka fi da shi in yana cikin wuri kuma akwai tuta yana da kuma daman yin mutum shari'a ya sa shi sarka amma bai wuce wata shida wata shida yake iya sa mutum sarka amma in ya fi haka nan shari'a je da shi kan wurin hukuma su masu adunga. to mai martaba me bambanta nan unguwar ramin kura da sauran unguwannin zangonmu. abin da ya bambanta unguwar ramin kura da sauran zangonnai akwai sana'o'i da yawa da ake alfahari da shi cikin garin nan kuma shi a lokacin shine kamar lokacin da aka kafa wannan unguwar ramin kura ina jin mayanka ma da ake harakan sayar da dabbobi nan unguwan yake sa'an nan maɗinka na sutura na hausawa nan ake yi na akwai kuma 'yan koli masu sayar da kayan dabbobi kamar fatan dabbobi da waɗansu ababen dabba duka unguwarsu sarauta ko ramin kura na da wani take da aka sani ko wani waka da aka sani da shi eh to waka dai ina jin ba shi amma tarihin ramin kura da kada ana ce ramin kura ai ka san ramin kura ba kowa ke iya shiga ba dalilin da yasa ake cewa ramin kura yanda hausawa suka zo suka mamaye wurin daga su shi su shi yasa suka sa wurin ramin kura wani irin kalubale ake fuskanta eh, kalubale da ake fuskanta dai a nan kasan ghana kamar ta mu hausawa Eh, shine har yanzu waɗansu na duban mu kaman baki a ghana kuma mu ba baki ba ne domin kundin tsarin mulkin ghana ya kawo duk kai da aka haife ka kafin lokacin da ghana ta samu 'yanci a ƙasar nan kai ka zama ɗan ghana dole ne wannan to mu ko yawancin mu an haife mu ma tun ba ghana tun ana gold aka haife mu amma har ila yau kamar ni haka dai ba mai iya tsayawa ce min ni ba to amma akwai wa'yan mu da suka je wurin yin wani takarda ko na abu ana tuhuman su haka nan saboda shi muna son gwamnati ya duba wannan abu a gyara muna shi a san mu ma mutanen Ghana kamar yadda kowa yake domin ni haka da nake maganan ga kakana ya fito Najeriya a Katsina ya zo nan ya zauna zaɓo da mata da ɗan shi ɗaya ya auri kuma mutubiyar ghana aka haifi babana babana kuma ya auri mutumiyar ghana aka haifi ne don ni abu nan ga mahaifiyata ta bagwanja ne babana ba haushe saboda an ce min ni ba ganiyan ba ne eh kuma gane kuma in ka koma tarihin gane uwa ake bi tun da umma na babban jari ma dan gane amma wa'yan suna nan har ila yau suna ruwan mu baki saboda shi gwamnati muke so ne kokarin ya taka mu wannan abu gare inda mu duka za mu zauna lafiya lanawa hausawa suna kowa kamar cewa ana musu bambanci in suka je yin wasu takardu na Ghana a matsayinka na sarkin zango shin kana da wannan labari in kana da shi wani mataki ka dauka game da lamarin Ya eh, kan wannan magana ma mun taba kai kara wurin tsohon shugaban kasa ya ce ya duba ya muna magashi nan har ila yau ne ba kuma ga kuma sabon shugaban kasa ya zo to ina kira gare shi tun da lokacin shiga shi ya muna ministry na zango to ya kamata ya duba dai mu ba ganiyar su bane mu baki ne nan ai ba a yi muna ministry tunda da muna ministry to a tabbatar da mu kuma ganiyar ne kamar yadda kowa ya to masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma wani sabon mako za mu kawo muku sabon shiri yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen hausa na muryan amurka da na tashan alfa radio abdul mugis idi kwatakwane ke sallama da ku daga birnin kumasi a kasance lafiya madalla yanzu kuma sai da nasihar juma'a. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara bid'a wa iqamatu sunna al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'insu guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umma al'umman annabi muhammad sallama manzo allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul kadari ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul kadari na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'umman musulmi na najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon allah wasu daga cikin sahabban manzon allah suna cewa allah ya bamu wani aminci gabarin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da bashi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi ke raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama ne Allah Masha Allah, to yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alkawarin cewa Amurka za ta yi matukar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. Yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru hudu na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ƙa'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. amurka ta dawo shelar da biden ya kenan a ma'aikatar harkokin wajen amurka a babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje a matsayinsa na shugaban ƙasa. gwamnatin sojin ƙasar myanmar ta katse kafar sada zumunta ta facebook jiya alhamis a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hambar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin. ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta kasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar lahadi saboda a kare kasar daga tashin hankali amurka ta gabatar da wata bukata ta kama wani man iran da ake jigilarsa wanda ke da alaka da wata kungiyar ta'addanci yayin da jirgin da ke dauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan amurka bukatar wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar colombia ranar talata ta yi korafin cewa iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa. Masu sauraro a nan kuma baka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiya yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku Bitti Esero da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC. Ake muku fatan alheri ma'a